يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوما عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar muna yammaci na sha biyu ga watan ramadan bayan da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1442 wanda ya dace da yammaci na 24 shekara ta yammaci na 24 ga watan hudu shekara ta 2021 to Allah muke roƙo ya ta da mu duniya da laira Allah muke roƙo ya karbe ibadun mu a cikin wannan wata mai albarka Allah muke roƙo ya sa mu cikin bayin Allah da ake yin tasir ga wata zuwa aljanna karatu da muke cire sabon Allah har wa yau muna cikin suratu Ali Imran jiya mu tsaya kan aya ta goma sha takwas شهد الله أنه لا إله إلا هو Allah ya shaida lallai babu abin bauta da tantanta sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi haka ma abota ilimi sun shaida qa'iman bil qisti lallai Allah subhanahu ya tsayi da adalci la ilaha illa huwa al-azizul hakim lallai Allah subhanahu wataala babu abin bauta da tantanta sai shi al'azizu Allah mabuwayi ne alhakimu mai hikima to kaga wannan shaida tana tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala al-uluhiyya lallai ne abun bauta za ka karatu guda biyu da suka wuce a baya mun yi bayani A kan fadalan la ilaha illallah a cikin littafin alkurani sannan mun yi bayani A kan fadalan la ilaha illallah a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya muke bayani akan sharaɗa wannan kalma ana mutum ba ce la ilaha illallah kawai ba ya sake jiki tana da sharaɗa sannan kuma mun karanta ababe guda goma da suke warware la ilaha illallah daga cikin da ke warware la ilaha illallah akwai shirka mutumin da ya shirka to sai ya kaya la ilaha illallah ma na ya fita daga musulunci ba ka ce ka yi wa malam wane yanka ko shayi wane ko wani wane tuwa sai kayanta bakin rakumi akwai damuwa in mutum bai tuwo ba su tabbas mala'iku fi wasa da mutum ke abu na biyu wanda ke warware la'ida haidalla mutumin da ya sanya wasu mutane tura su rinka sada shi da Allah subhanahu wa ta'ala za ka yana ganin laifin shi kai ai malam wani ya kamata shi ne zai karance shi a maki tsakaninmu da Allah wana sai mu roƙe shi ko sai roƙa wani Allah shirka ce mutum ya ji kafirai ba su kai a kafarta su ba ko yana shakka wajen kafartarsu ko kuma ya ce ai addinin su gaskiya ne gaskiya su ma ke. lallai wannan baki mutum ya kiyaye shi ba wani bi kai mawa da su amma ka ce gaskiya ne a ba ta mai abu na hudu mutum ya kudurta lallai shiriyan wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin da ba na annabi muhammad ba ya fi cika fiye da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya ga hukuncin manzon Allah ya yi tsori ya je ya ɗauko hukuncin wani ya ce ai wannan hukunci ma ya fi na wanzu Allah to mutum ya fita daga addinin Allah mutum ya je yana iyayya ga wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi yana fita da mutum daga addini Izgiri wa addinin Allah ko kuma izgiri a akan wani lada da aka ce mutum da ya samu ko kuma ya kasance ka izgiri a akan wata hukuma za mu zo wutan jahannama ranar tashin alkiyama za a zo da ita tana da linzami dubu saba'in sannan kuma tare da kowane linzami guda ɗaya akwai mala'iku dubu saba'in da suke dauke da ita daga tattu kayan wannan hankali bai dauka ba da ka mutum zai bayani abu na bakwai wanda ke fita da wasu daga dai allah sihiri ki je wajen wani ki makalkale mai yana kunci a wani tsohon zaure ya ce ai wanda ce ta jebe ki yarda to ki sallama da adina Allah abu na takwas taimaka wa a akan musulmai da kuma nuna soyayya a gare su yana kusa da mutu daga adina Allah abu na tara mutum ya kudurta a ranshi akwai wasu mutane wanda za su iya isa wa addini nai muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ce su yanzu musan kai matsayar yake yin ko mana ba dai salla ba azai bane ba ai ku da ku ya zai wani dan sa ta mata ta shi ya kai wajen Allah ko ta ya fita daga addinin Allah abu na goma wanda ke warware la ilaha illallah shine mutum ya juya ba daga addinin Allah ka juya wa addinin Allah ba za ka koyi addinin ba ba za ka yi aiki da shi ba to ubangiji muke roƙo ya zatar da mu duniya da lahira ya kashe mu da imanin mu ya kasance ƙarshen kalmar mu a wannan duniya ita ce ila ilaha illallah mi kyakkyawan ƙarshe ya kasance na da ran kowa zuwa ga Allah bara wataala ta kasance wani rana ta cikin mafi alkhair ranukan mu a cikin rayuwar mu ta duniya to Allah ki wal mala'ikatu mala'iku masu shaida mala'iku sun shaida to abin da ya shafi mala'iku littattafai malamai suka yi a kan haka kanan daga ciki akwai littafin alamul mala'ikatul abrar mana duniyar mala'iku allah ba su yi wa allah biyayya wani ustaz doktor umar ibn sulaiman ibn abdullahi al-ashqar ya yi littafin akwai littafi dan karbi haqiqatul malaika da dr ahmad ibn muhammad as-sadiq an-najjar ɗaya daga cikin malamu shi ma yi littafi akan haqiqatul malaika sannan ko littafin yana ana kare shi a garin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce almala'ika tun Allah ke cewa shaidar Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu mala'ikuwa sun shaida babu abin bautar da sadanta sai Allah to yake za ka ce mala'ika ma'ana wasu jinsi ne wasu halittu ne wanda ba mutane ba ba aljanu ba kan za ka su wata halitta ce wata Allah subhanahu Ala ya girmama su ya karamta su za ka su tsoron Allah ne suna bauta wa Allah matuƙar bauta sarko suna a akan dukkan wurin da Allah ya mutu sannan kuma su mala'iku suna aikata dukkan wurin da Allah ya mutu ba ta sawa Allah ba na wata. sannan imani da mala'iku asali ne babba daga cikin asalin imani da wata da ce toshe yanzu da kuran imani guda biyar ya yi imani da tsawon mala'ikun nan kai sai ce bai imani da su wato shi kenan ya fita ya fita daga addinin Allah ya fita ya ce bai imani da mala'iku Allah ke ce wanzu Allah amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saka mai daga wajen ubangijin shi wal mu'minuna mu'minai ma sun yi imani kullun amana billahi dukkan su sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzon Allah la nufarriqu baina ahadin min rusul suka ce ba da mu bambanta ɗaya daga cikin manzannin Allah ba zakkar su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Lutu annabi Yusuf zakkar su annabawan Allah ne da ka yaya mutum da kace ya ce ya yi imani da mala'iku yaya abu yake kasancewa imamu siyotu ya rahmatullahi alaihi yake cewa imani da mala'iku yana ɗaukar ma'anoni kamar haka at-tasdiqu bi wujudihi mana mutum ya tabbatar akwai wasu bayan Allah wanda ake cewa mala'iku suna ne mutum ya fitar suna ne wanda ya cikin imani da su abu na biyu in zaruhun manazilu ka saukar da su matsayin su ka ba su matsayin da Allah ya ba su ka ba su matsayin da Allah ya ba su abu na uku mutum ya kasance lallai ya tabbatar ya sakankance akwai wasu mala'iku wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake turo su wajen wanda yake so cikin bayan shi wani yana cikin imani da mala'iku sannan ko siffofin mala'iku suna da siffofi kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala suka tabbatar kala da tattafofin su mala'iku suna da girman halitta suna da girman halitta wannan ta Allah ke cewa ya yi wallazina amanu la ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku da kai mai da Allah mu kiyaye kawunan mu da iyalan mu daga wata wuta wa qudu an-nas wal hijara wata nautar makawatin makawatinta su ne mutane da aljanu mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun a cikin wutan akwai wasu mala'iku gilarun masu kaushi ne shidarun masu tsanani ne la ya asuna Allah ma amarahu ba sa saba wa Allah zangane da umarnin da Allah ya mutu wa ya faru da ma yi umarun sannan kuma suna aikata dukkan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu to kaga annabi wanda ke cewa kulikatul malaikatu min nur an halitti mala'iku daga haske wa kulika aljannu min marjin min nar sana an halitta aljanu daga harshen wuta harshen wuta daga shi aka halittu aljanu wa kulika adam min ma wasifa lakum sana annabi adam an halitta shi daga irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffata wani shi daga yanzu to yana ce siffofin su suna da girma nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ga malaika jibrilu tare da shi akwai fuka-fuki 600 600 a jikin shi sannan Allah ke cewa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu nazatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa sannan manzo Allah ya ga mala'ika jibril a tuffan ta mala'ika to bi ne a tuffan ta mala'ika to bi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mala'ika da kake yana da fukafukai 600 to kaga la shakka yana da girma a littakin manzo Allah ke cewa fukafukin shi ya rufe sararin samaniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. daga ce wannan mala'iku akwai hamalatul arsh wani suke dauke da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala mun Allah ki ta udna ni an uhaddisa an malaki min mala'ikatillah Allah ya bani umarni ya mun izini na ba ku labari akan wani mala'ika cikin mala'ikun Allah min hamalatil arshi wanda suke dauke da al'arshin Allah inna ma bayna shahmatu udnihi ila asiqihi masirata 700 am wazala ce tsakanin fatar kunnan shi zuwa kabarin shi tafiyar shekara 700 tsakanin fatar kunni to kaga na shekka Allah ya yi mala'iku halitta babba daga cikin sufon mala'iku akwai masu fuka-fuki biyu da uku da kuma hudu Allah ce masna alhamdulillah faƙi samawati rar ja'ilil mala'ikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba Allah ke cewa lalle goda za ta bata ga Allah makagin halittar sama da ƙasa Allah sai mala'iku manzanni mana ɗan aikin Allah tsakanin shi da manzannin shi akwai fuka fiki daya akwai mai uku akwai mai kuma guda hudu mala'ika bayan fuka fiki da shi da ke da shi mala'iku kamar da muka faɗa muka ta tsara girma halitta mazala ke cewa suna da tsakanin kunnen shi zuwa kafada tafiyar shekara 700 haka suna da kyawun halitta suna da kyawun halitta ibn abbas yake ta faɗin allah subhanahu wa shari allamahu shadidul quwa lalle wanda ya kanta da wazan alkurani wani mala'ika ne mai tsananin ƙarfi domin ratin fastawa sannan ma'abotin kyau ne fastawa sannan kuma da daidaita to kaga allah sai tabbata mala'ika jibril da mutum ne mai kyau sosai daga cikin sofon wani bayan Allah ba a ce musu je ne ko mata a Allah ya fada ka wani Allah ya fada ka to kuma sai ka tsaye wajen da Allah tsaya sannan kuma sun sha bambam wajen halitta kaga mutu akwai mai fuka fuki biyu akwai mai fuka fuki uku akwai mai hudu to akwai mai ɗari shida shi ne mala'ika Allah mala'ika jibrilu sannan mala'ikun Allah ba sa cin abinci ba sa shan abin sha ba sa ci wanda ya ce to ta suke rayuwa a to ka kuma so su zariya da so su hud ka ji mai Allah ta Allah ke cewa hal ataka hadithu bai fi Ibrahim al-Mukarrami shin labarin bakin annabi Ibrahima masu karamci sun zo muka yawon don Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku kenan iddakhalu alayhi faqalu salama lokacin da suka zo ne annabi ibrahim suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka qala salamun yace aminci kuma ya tabbata gare ku qaumun munkarun sai da mutanen suke baki ba mu san ku ba faraga ila ali da kadan take annabi ibrahim ya ga gawa ta wajen iyalin shi fa jaa bi'ijin samin yazo da dan maraki wanda yake sami mai mai sosai a jikin shi ga annabawan Allah ba masu karamci ne kawai je so da dan baraki a ran ka wuta kawo fa ilayhim ƙara ala ta'kulun za da rezo sai ga wata musu da wannan dan ya ce ala ta'kulun ba za ku ci ba to ya ga abu ya ga jiki fa awjasa minhu khayfa Allah ce sai kan sai annabi Ibrahim ya koyi ya tsoro a cikin zuciyar shi wannan wani irin mutane ne za a kawo masa auje suke ci dan baraki lokacin da suka ga alaman annabi Ibrahim ya tsorata qalu la takhaf sai karka ji tsoro wa basharuhu bi ghulamin arif sannan kuma suka yi wa annabi Ibrahim bushara da da wanda yake alimun masani to wannan kaga a cikin sautin zariyar kenan a cikin sautin Allah kita falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu lokacin da Allah ya ga lalle hannunsu ba ya isa ba gona wuce na kira sai yake wuce su malan ce kai wannan tuwai koyin wa aujata min khifa sana kuma mai tsoro a cikin zuciyar shi lokacin da suka ga alamun annabin Allah annabi Ibrahim ya tsoro da ce qalu la takhaf karka tsorata inna ursilna ila qaumi lut an aika wajen mutanen na gudu da wajen miki fata su mana da halakar da su to kaga muhallin shahid a cikin wannan ayoyi shine ba sa cin abinci ba sa shan abin haka Allah yi dan adam da aljanu su ya jakuna kenan daga cikin tufofin su la yumalluna wala yas'abun ba sa gajiyawa da bautan Allah ba sa gajiyawa ko su kasa Allah haka Allah ya saboda su yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna tasbihi dare da yini ba sa jin rauni a jikinsu a cikin sautu fitar Allah ke cewa فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ملائكون اسكي وجههم بنجنك سنعيو ألا تسبيه دريريني ba sa gajiya to kaga wallahi idan mun bauta wa Allah ba ba mu marigi Allah da komai ba za mu zama da nan gaba manzo Allah ke cewa baitul izza mala'iku dubu saba'in ko dubu saba'in suke shiga kullum su bauta wa Allah sannan suka fita goma su zanga wasu mala'iku ne ya tashi alkiyama sai je su bulayi da kalayin layin bare zuwa su tashi alkiyama kullum mala'iku dubu saba'in suke shiga wani kuma sai wani ce mala'iku Allah ba? a ce mala'iku ne masu yawa Allah ta wa ma ya alamu junu da rabbika illawa babu wani san adadin sojojin Allah sai Allah shi kare Allah shi san yawan mala'ikun shi sannan baitul ma'amur ba baitul ma'amur mun Allah yake cewa mala'iku duhu yi ne suke shiga sannan kuma suka shiga wala su ƙara gawa wa shi kenan sai kuma wasu ya su sannan cikin sayin muslim hadisun abdullah yake cewa mazala na cewa da an zo da jahannama ka ji ba su a cikin lissafin allah a cikin suna mazala sallallahu alaihi yi uta bi jahannama yau ma izin la una alfa zimam za a zo da wutar jahannama ranar ta shari'a ta da linzami dubu saba'in ma a kullum zimamin saba'una alfa malikun ya na tare da kowane linzami guda ɗaya fa akwai mala'iku dubu saba'in suna janta wani na ka mala'ikun Allah suna da yawa jihar nan suna da halitta babba to kaga yanzu matsala ke cewa tana da linzami dubu saba'in sannan mala'iku dubu saba'in suke zan kowane linzami daya to kaga wajen mala'iku miliyar nawa miliyar hudu da ɗari takwas a da nawa miliyan hudu da dubu tasa'in da dubu dari dari tara kenan suke dauke da wutar jihannama in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga suna da yawa sannan kuma ita ma halittar wutar jihannama lallai halitta ce wata take mai girma sosai sannan sunayensu karka kero kero mala'ika suna sai sunan da Allah ya faɗa kaga akwai jibril akwai mika'il Allah ya faɗa wannan manzo Allah ma ya faɗa akwai israfil akwai maliku mai gadin wuta akwai ridwan mai gadin aljanna akwai munkar da nakir wannan wanda Allah ya wuce ta su masu tambayin kawai ke akwai haruta da maruta amma babu azra'il azra'il babu shi wanda mai zuciya ne sun maza na ta ce wata dai akwai malakul mau mala'ikan mutuwa azra'il ba wanzu Allah ne fada ba kuwa ba Allah ne fada ba raqib da ati to muna yara akwai rana ce azra'il to ka ga zaka muna gudu gaskiya mu gare shi to kaga koyarwar su zan fara kaga aka sai azra'il ka ce ana suke tsoron shi mala'ikan mutuwa to kaga akwai damuwa kenan to za ka inda ka saka suna ka saka sunan da ya karance ba za a tsorata wajen sunan ba ka kuwa baya san mutuwa da wani da ka sa waɗanka a zira'ilu jirgin sun mai tawata yara sun da tsoro za ka ce wannan wani aikin mutuwa ne ko ta wani ya rafe da mu amma ma mana mai yi magana suka ce mu makaruyi ne in ba mata abin kayyum a cikin sofa da wani ke ta makaruyi ne ka sa waɗanka sunan mala'ika Makaruyi ne an kawo wata haka wani ka saka babu ne amma maskaruyi ne mutum ya saka wadon shi sunan mala'ika to dai ma'allar shi azra'ilu mai inganta ba sunan mala'ika mutuwa mara kulmauti kulle tawaffa ko mara kulmoki na da wukila kun sun ma idan rabbi kutur jam haka allah ya kira shi a cikin sautar sajada haka wata allah ya kira mala'ika mutuwa a cikin hadisin bara'u ibn azim raqib da asid ba sunayen mala'iku bane siffofi ne na mala'iku Kuma yadda wasu malaiku ba amma wasu suka cewa sunan malaiku ne amma dai magana da tafi inganci raqib da ati sufofi ne na wannan malaiku wanda suke tare da yan adam a koda yaushe to wannan abu da ya shafi sufofin su da halittar su kenan to me yake su suna mutum suna mutum Allah subhanahu wataala menene aikin malaiku daga cikin aikin mala'iku akwai at-tasbih tsarkake Allah to kaga in ana gudun shiga ko ba tsarki Allah ba zai suka kansu akwai wata da turki tsarkake Allah komai a duniya ya rayuwa Allah tasbih wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wata halitta a nan gidan duniya ba ta tana tsarkake Allah filan mu dan adam da aljanu ba ma fahimta to da ka malaiku suna yi Allah tasbih Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu wanda suke dauke da rashin Allah subhanahu wa ta'ala da abu da ke kewaye da shi yusabbihuna bihamdihi suna barkake Allah subhanahu wa ta'ala tare da godewa Allah subhanahu wa ta'ala to kaga da Allah sannan kuma akwai al yin sawu a gaban Allah yin sau a gaban Allah Allah ke matsala ki to ala tasufuna ta tasuful malaikatu inda rabbiha ya ku mutane ba za ku ringa yin sau ba kamar yadda mala'iku suke yin sau a gaban su suna aikin haji mala'iku suna yin aikin haji lil mala'ikati ka'batun fi sama'i sabi'a yahujjuna ilaiha malaika malaiku suna da ka'aba a can saman bakwai suna yin aikin hajji a can hadhihi al-ka'aba a san asammaha Allah ta'ala bil bayt al wannan ka'aba ta sarki ake cewa wal bayt al-ma'mur tana can saman bakwai kamar yadda Allah ta wata ta'ala ya daga cikin aikin suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala masu tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan ba ta samun umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu to kaga lallai mala'iku ke sun tantanta Allah subhanahu wataala ya gwaba shaidar su da shaidar shi ta lallai Allah subhanahu wataala shi kadai ne ubangiji maliki wanda ya tantanta abunka to mala'iku ba tsaya kan haka bayan tasmiyar suke wa Allah to suna da wani aiki da suke wa bayan Allah mu ne suna da ayyuka da suke bayan Allah mu ne abu da farko suna son mu ne mala'iku suna son mummunai suna son mummunai su mala'ika yana son mummuni eh haka mu zalla ya fara cikin fa'i da mutum hadisin abu da mu ke cewa a ahabba Allahu abdan idan Allah yana son bawa da jibrilu sai Allah yayye kuwa ya kira mala'ika jibrilu a sama inna Allah yuhibbu a idza ahabba Allahu fulan abdan idan Allah yana son bawa na da jibril sai malaika jibril ya yi kuwa sama malaika jibril zai kira malaiku kenan inna la yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani dan wani kuwa ku so shi fa yuhibbu jibril sai malaika jibril ya so bawa fa yunadi jibril sai malaika jibril shi mai kira sama inna la yuhibbu fulanan lalle Allah yana son wani fa ahibbuhu kuma ku so shi ka sai malaikun sama su bawa da aka ce kaga Allah su ya tawa bawa karbuwa a da sa Su kaga suna son mummunai daga cikin ayyukansu suna tabbatar da mummunai da ba su wani aikin alkhairi Hassan ibn sabi ya kasance mushrikai suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan shi ma sai zai yi waƙe zage su da aka wuce Allah cewa, ce Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa sahabina hassanu dan sabit da ruhul qudus shine malaika jibril daga cikin aikin mala'iku gaya da abin da ya shafi lamarin mummunai suna mummunai salati sai mummunai fa 'yan gata ne salati mala'iku suna musu salati Allah ke ta huwa lalari yusalli alaikum wa mala'ikatahu wa mala'ikatuhu ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات Wa النور وكان بالمؤمنين rahima? Allah subhanahu wa shi yake muku salati da malaikun shi dan Allah ya fitar da mu daga duhai zuwa ga haske lalle Allah subhanahu wa kasance mai jin kai ne ga mummunai daga cikin ayyukan da malaiku suke mummunai malaiku suna yin salati ga dukkan mutumin da ke koyar da mutane alkhairi don mutum da ke koyar da mutane alkhairi su mala'iku Allah suna mai salati hadisin abi umama yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an fi juhriha manzo Allah yake cewa lallai Allah da mala'ikun shi da halittu sama da ƙasa kai har ba su ruruwa a cikin ramunta wa hatta al-hutu da ma kifaye a cikin ruwa la yusalluna alamu annabin nasi khayar suna yi wa mutumin da yake yi wa yake koyar da mutane a kai to kaga na shi ba da girma wata wata Allah subhanahu ya yayin wuri daga cikin mutane da wani kuskin wasu salati masu giran sallan jami'a yi sallan magariba ya zauna yana jiran isha'i to kuma Allah za su ta mai salati haka Allah ya sa su yi aikin su ya yi sallah azhar ya zauna yana jiran ayi sallah asar to mala'ikun za su mai salati hadisin Abu Imam Malik ya fitar da shi cikin wasa hadisin Bukhari da Muslim إن الملائكة تصلي suna yi ما دامتم في مجلسكم yana wajen da ya متكرين وجن دي صلى تقول أعوذ بك اللهم اغفر له يا الله كما يغفر Allahumma arhamhu ya Allah ka mai rahama ka mai gafara rahama malan yuhdith shi wata kare ba wannan hali yayi sallar magriba yana tasbih yana jira da ai sallar isha'i kuma ya rasu kafin sallar isha'i to kaga la wannan kikawa ce mai kyau amma zuwa ya wiki sallar wala ai sauri ai sallar ai sauri a idar akwai ni kasuwanci da rami to laji ka sai ka zuciya ya samu ta shigarta da duniya sosai ba ta da alaƙa sosai da allah subhanahu wata da daga cikin ayyukan da mutum ya yi allah subhanahu wa ta'ala zai sa wani abu sai salati mutum ya zo musamman na jima mutum da zo salati da wuri mala'iku sun ruta shi alisun listin yan farko amma ko sai kan ce yan baya kuma yana can baya za ka mutumin da ya zo tsawon farko mala'iku suna mai salati ana sallah ka lokacin tsawon farko to mala'iku allah za su ta mutum salati mutumin da yana can baya sai an hango ta kafa ce sau ya zo ya rufe ta to mala'iku za su mai salati masu saur masu taur 'yan albarka suna mala'iku suna mutu salati to kaga wace ce wani saur ba akwai damuwa ta ba ka lafiya to wannan shi kenan sai ka tashi ke addu'a lokacin ka tashi ke addu'a a lokacin maza Allah ke cewa me mai saur ko da mutum je kwankwaɗi ruwa ne kwankwaɗa ɗaya shi kenan ya shiga cikin wani ra'awar talaji sannan mazalla Allah ke cewa ma da saurin sauran ne wanda karfe da biyu ta take cewa Allah ke cewa inna Allah inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutahharin Allah da mala'ikun suna wa masu tsawar salati masu tsawar salati to masu dafa abinci ba ana masa salati ba na mata kenan a kuwa na dukku daban kenan amma ne masu tsawar ana masa salati to cewa an yi kyan sai ke fito kika tashi kika yi biyayya wa Allah kika yi wa mai gida biyayya to da izinin Allah za ki samu gwagwaban lada mana mutanen da Allah yake wasu salati da mana iko Allah kin dafa musu abinci to kin ga kema da idan Allah Allah subhanahu wataala bare to zata da ke ba za a wake babban lada ba su yau manzon Allah salati abu irin ma manzon Allah salati irin nan manzon Allah ba irin wanda kake yi ruwa a irin ma manzon Allah an ka bai to kai ma da ka samu mala'ikun Allah su mutum salati masu gaida mara lafiya suna hanyar aljanna sanar mala'iku suna mutu salati masu cewa amin mana Allah ke cewa idan liman ya ce amin ghairul maghdubi alaihi wasallam ya ce amin kuma ku ce amin duk mutumin da ya ce amin to an gafarta mai abin da ya gwata da zarban shi to da ka kuma mala'iku suna cewa amin akan addu'an da mumin yake musamman ya kana ce mutum ɗabi'a shi ne dinga yi umarni addu'a to mala'iku za su gasa dinga cewa amin kewa Allah ya baka Allah ya biya wani bukatar shi mala'iku za su ce Allah ya biya baka musamman ya kana ce wani bai sani ba aboye ya Allah ka biya wa alhaji wani bukatar ya Allah ka biya wa hajja wani bukatar ya Allah ka biya wa abokina wani bukatar shi ya Allah ka biya wa na wani bukatar shi ya Allah ka biya wa ƴan uwa wasu yawa ki ne bukatar sai mala'iku ce amin kai ma Allah ya biya maka to kaga wannan fasali ne sosai musamman yadda zulmai suka mana yawa a zuwa ta mutana ana nan tare ta to da kan yana so a amsa sai ce Allah ka biya wani bukata shi ce sai ta ita ma ta wuce haka ce kai kaga zaka ranga addu'a to sai ta tsaro da wai ita tare ta to kaga bai wannan mutun yayi sai a tsara addu'a namu amma lokacin da kan sai mutun yayi wayo yau ɗan uwan shi mutum ya addu'a sai mala'iku su wata ce to kuma annabi ya wanka tanga kana zo kana wasu ya addu'a kai kuma sai kaga abuwa sa ta buɗe wa ka sani wallahi wannan yawan mun ne addu'a sai sa malaiku za su ce amin akan addu'a ka sai a dauke ta a yi sama da ita daga cikin aikin malaiku da gana abin da sha mummunai suna nema wa mummunai gafara malaiku suna nema wa mummunai gafara sannan daga cikin aikin mala'iku da gara abin da sha mummunai maza Allah ke cewa lalle mujtama qaumun fi baitin min buyutillah babu wata mutane da su taru cikin ɗakin Allah yasluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasuna bainahum suna mudarasan alqur'ani a tsakaninsu illa nazarat alaihim sakina fati Allah ya sauka musu da nutsuwa wa ghashiyatuhum ar-rahma rahma la tanbisu wa haƙutuhumul mala'ika mala'iku za su kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda sannan Allah zai ambaci wa inan mutanen a cikin mala'ikun shi a sama to Allah mu riko ya samu a cikin su kamar da muka taru a cikin ɗakin Allah muna karanta da littafin Allah sannan hadisin imamu tirmidhi hadisin abi dada muzana ki cewa innal mala'ikata la tadau ajnihatiha li talib al-ilmi riqman bima yasna mala'iku suna aza su ga ɗalibin ilimi saboda sun yi da abin da yake yi da ka za su fuka fukafukan shi ga wannan ɗalibi ya kasance bawa yana cikin wanda Allah su wata ya ba su kariya daga ce aikin mummunai ranar tashi ranar juma'a suna tsaye a ƙofofin masallaci ƙofi guda takwas ne za su tsaya bakwai ne za su tsaya ƙofa nawa ne ɗaya ce za su tsaya da ku na farko na biyu na uku har zuwa limami ya zo kawai da mu tambaya misali matsalacin na nan mutum da ake rubutawa za ka watakila ba za a ta mutane su kawai shirin ba haka mu Allah ce mala'iku suna tsayuwa na tashi ranar juma'a a kofar masallaci suna rubuta na farko da na farko idan limami ya gudu da ya gudu sai su rafa takardu na naɗe to kaga la shakka sai ka ce mu ƙara karatu tarin ya ga ce mutum kan zo da wuri a rubuta sunan shi a zance yana kai wa Allah wataƙila wani rubutun da na yi shi da ce mutum a wajen Allah to da dai aikin shi bai kai ya shiga aljanna ba amma dai ranar juma'a ka za a rubuta cikin wanda suka farko to shi ka ne tafi aljanna wala ta yi don haka sai Allah ya wuce rama shiga aljanna to za ka ne mala'iku suna cikin aikin da suke suna rubuta na farko na biyu har zuwa ya ƙarshe lokacin da za su yi shi lokacin da liman ya zo to kaga ka ta jawai rinka daga kafa kenan ko ta so ku shiga wa ko kana zo a rubuta ba mutum kenan Allah mutum ruku yana sadda mutunan zahira da ce aikin mala'iku akwai canji da suke a tsakanin tsakanin sallar la'asar da asubai mazala ke cewa innan mala'ikata ta ta'aqabu na fikum mala'ikatun bilaili wa mala'ikatun bilal akwai mala'iku da suke canji a cikin mu mala'ikun dare daban mala'ikun rana daban za ka suna haduwa a sallar asubahi da sallar asar to da ka yi datta kowa wajen allah allah ne tambayar su ya kuka tarar da bayina da su mun mutarar da bayina suna sallah mun ba suna sallah to a wani mutum da ke bacci ba yana ciki ba cikin wani shida da mutum da yana ta bacci ba cikin wani na'usa wani shida barci aikinsu mara'iku suna isar wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam talatin da bayi suke sannan suna yi mummune bishara suna mai mummune bishara da a farko karatun musamman wajen annabi ibrahim suka ce suna mai bishara da yaro wanda yake masani shine annabi ishaq alaihi salam daga cikin ayyukan mala'iku suna yaƙi tare da mummunai musamman a yaƙin bada Allah ya saukar da mala'iku za ka samu wadda suke tuba wallah sun ga wani wasu da bararen ƙasa ta fulla kan mutane suna ta kota yasu ga mutum ya faɗi mala'ika ne ya fulla kai a yaƙin bada za ka suna taimaka mummunai wajen yaƙi ta agaza musu daga cikin aikin suna kyara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abuja wata rana yake cewa wallahi sai ya je ya saka kan manzon Allah to kaga wannan ta'addanci to kaga yi ta'addanci ya kamata Allah sai sama kuma wasu mai ta'addanci kenan zaka Abu Jahl manzon Allah ya sujira sai ya so da ka takkan manzon Allah duk takkan manzon Allah ga wanka ita wallahi yana zuwa sai ga wani kasar rami mu shige suka ga yayi baya suka ce me ba ne ce wallahi wani kasar rami ya gani a gaban shi to wanzan Allah bikiya da a ce ya zo kusa da wanzan Allah da wani kusa kake tashi filla filla rafi da shi to kai wannan kariya ce wacce Allah suwa ta rayu ba Allah sallallahu alaihi wasallam haka mala'iku suna kare bayan Allah wanda suke sadai sannan kuma mala'iku suna cikin aikinsu suna zuwa sallan jana'izan bayan Allah wanda yake sadi bawon Allah salihi mala'iku suna zuwa sai sallar jana'iza da shi manzan Allah yake cewa sa'ad ibn mu'az al'arshen Allah ya sau da rasuwar shi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya buɗe mai ƙofofin sama sannan mala'ikun Allah dubu saba'in dubu saba'in ya gace suka halitti sallar jana'izar shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi ba to yanzu a cikin karatu mai kawai tufan tara kun ji a shi malakawar malakun ta ce dubu saba'in dubu saba'in ma'ana akwai sani a cikin wannan sani a cikin wannan lissafin kenan ko kuma kaga a ce bakwai suratu fata tana da aya bakwai za ka za ka ga akwai awa mai wanda Allah ce bakwai bakwai bakwai dinnan to irin abubuwan da suka yi boko ne za ka ga akwai albarka a cikin su to Allah ya karɓi ta da mu duniya da lahira to a cikin dai bawo Allah fari Allah yana aiko mala'iku su mai sallan gawa fi sallan gawa. shi sannan kuma da gure wa rashi ko ko ta kawai da manzon Allah ya fara cikin hadisin bara'u ibn azib radiyallahu anhu to wannan shine aikin mala'iku dangane da abin da ya shafi mummunai insha Allah gobe muka zo za mu ji kuma menene aikin mala'iku dangane da abin da ya shafi halakar da bayi da fasikai allah ta da duniya da rayira da shi mala'iku bayan allah ne masu karamci wannan ya sa allah ta girmama su ya saka su suke masu shaida lallai babu abin bautar sai allah wa اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بمنك أرحم الحرم اللهم آت الآتوة في الأمور كلها اللهم آت الآتوة في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أنا تقبل صيامنا أنا تقبل صيامنا أنا تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وتولى ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منه الأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر الأوان الحمد لله رب العالمين